tun lokacin da matsalar rashin tsaro ta soma yin kamari a najeriya gwamnatoci ke ta kashe makudan kuɗaɗe wajen kawo ƙarshen matsalolin alal misali an sauwa jiragen yaƙi motocin aiki ga jami'an tsaro makamai tare da tura jami'ai sassa daban-daban da ke fama da matsalolin da dai sauran matakan da ake ɗauka amma har yanzu tamkar ana rura wutar matsalolin ne gwamnan sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar aminu waziri tambuwal wanda cikin wannan mako ya gana da shugaban najeriya akan matsalolin rashin tsaro da ke addabar jiharsa yana ganin cewa da gwamnatin najeriya za ta yi amfani da mutanen yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a kafa rundunar tsaro ta musamman da watakila an samu bakin zaren walwale matsalolin. 'yan asalin waɗannan wuraren a shirye suke a ba su tarbiyya wato training na musamman a ba su tsari da ka'idodin da za su yi amfani da su ya zama kamar wani special force wato runduna ta musamman ta yakar waɗannan mutanen a haɗa su da 'yan banga da sauran jami'an tsaro su tunkare su kamar yadda su ma waɗancan mutanen banza suke da dokar makamai a ba su license a ba su bindiga kuma a yi program ɗin da ya zamana ko da sun ƙara wannan aikin za a ci gaba da riƙe su a matsayin jami'an hukuma masu kula da gandun daji misali abu ne wanda zai iya yiwa dama masana sun jima suna bayar da irin wannan shawarar ta a samar da jami'an tsaron cikin daji waɗanda suka kira forest marshal a turanci kamar yadda shugaban sashen nazarin laifuka da samar da tsaro na jami'ar yusuf mai ta masu da ke garin kano detective awal bala dirmin iya ya jima yana faɗa wanda ya ce samar da su na gine daɗi goma. za ka samar wa da matasa aiki na farko kenan yana samarwa da kuɗaɗe haraji manya-manyan haraji wanda ya fi ƙarfin ma abin da za a biya su albashi za a samar da makarantu a cikin dazuzzukan nan za a yi asibiti zuwa research irin kamar yan geography da suke zuwa research ana samar da itace da gawayi da katakwaye da ake yi saboda haka forest marshal tana da abubuwa da yawa wani abu da ke ciwo 'yan najeriya tuwo a kwarya shine yadda ake ci gaba da samun koma bayan lamurra abin da gwamnatin bol ya ce yana mai ra'ayin a sake fasalin ƙasa inda ya bayar da misali da yunkurin gyaran mulkin ƙasar da suka yi a lokacin da ke kakakin majalisar wakilai magana ta misali ofishin minista na shari'a da kuma babban lauyan ƙasa muka ce a raba ta biyu saboda bai kamata a ce babban lauyan ƙasa wanda ke ba ƙasa shawara ɗan jam'iyya ba ne amma tsarin mulki ya ce duk wanda zai zama minista a najeriya to sai ya zama ɗan jam'iyya shi yasa muke samun matsala misali da magana hukumar efcc ko magana icpc tunda dukkansu suna ne kawai amma mahiyanci suna aiki ne da attorney general minister of justice kuma mun sani ana amfani da su ana abin da bai dace ba ya ƙara buga misalai da samar da wutar lantarki mallakin jiha ba tare da hannun gwamnatin tarayya ba da kuma samar da 'yan sandan jihohi da dai makamantansu duk waɗannan shawarwarin masu bayar da su suna fatar ganin an samu daidaituwar lamura ne a najeriya kuma gwada amfani da su ne kaɗai kan iya nuna tasirin su ko akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya